kana da gaskiya kana rike da addini duk halin da ka shiga wallahi sai Allah ya sa maka mafita duniya da lahira in mutum bai da addini ya rasa komai in mutum yana da addini ya samu komai sai sa manzala ce wanda yake nufin da alheri sai ya bashi addini in Allah yana nufin ka da alheri sai ya baka addini ba dukiya ba ba kuɗi ba ba mukami ba wannan hayaniya ne na duniya nan na kasa ne su nan da ka basu ka zo tsirara tsirara da ka koma an gane wannan ta ina za mu gane cewa mutum mai addini duk halin da ya shiga sai ya samu mafita kisosi ne guda biyu don ba su a gurguje na ne ku dubi maryam mahaifiyar annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam wannan baiwar allah ba ta da aiki sai ibada shi ma da yadda zan kawo kissansa bai da aiki sai ibada ita wannan bainar ba ta zuwa kwaram mata zuwa roko ina mata masu zuwa roko da kwanuka ku ji tsoron Allah matan kirki daga gidansu sai wurin ibada maryam mata zuwa kwaram mata zuwa gidan gwamna mata zuwa gidan shugaban kasa mata zuwa komai ibadar ta take amma sai Allah ya jarrabe ta me jarraba da Allah ya mata ta samu da babu uba sai Qur'ani ya ba mu kissa ya ukta haruna ma kana abuki a sau'in. wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilai qalu kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي yawma amutu yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya zalika isa ibn maryama qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun to fa wannan kenan hakika in dai kana da gaskiya kana rike da addini duk halin da ka shiga wallahi sai Allah ya sama maka mafita cewar Dr. Idris Abdulaziz Dutsen tashi Habisa hula Mai sauraro wannan ɗan takaitaccen bidiyo ne muka tsakuro muka shi a cikin taska ta Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi inda ya yi wasu ɗan jawabai akan duk wanda ya riko da gaskiya da kuma addini musulunci to babu wani hali da zai shiga Allah bai sama masa mafita ba kamar yadda kuka ji ɗan takaitaccen bidiyon sanadiyar tsakuro wannan bidiyon ne irin halin da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi yake ciki a yanzu haka. na tsare shi da aka yi a gidan kurkuku a jiya litinin kenan a karo na biyu wannan ta sa muka tsakuro muku wannan dan batu daga taskar dr idris abdulaziz zuɗantan shin domin mai sauraro ya ƙara nutsuwa ya ƙara hankalta sannan kuma ya mika lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam yake shafaɗa kuma yake ta ikirari sannan kuma yake ta batutuwa akan duk wanda ya riƙe gaskiya da kuma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya riƙe addinin musulunci tsaf to babu wata masifa da zai shiga Allah bai agaza mai ba To hakika dai yarda da wannan batutuwa na Dr. Idris kamar yadda ya imani da batutuwan nan ya faɗe su kuma ya furta su har muka ji to muna ƙara neman tawassuli da kamun ƙafa bisa yarda da batutuwa da gaskaka wannan magana ta tauhidi da Dr. Idris Abdulaziz dutsen kanshin yayi to Allah ka bashi mafita ka fito da shi a cikin wannan lamari da halin da ya shiga. Ya Allah ya Ubangiji, Allah muna tawassuli da manya-manyan gagaruman mu na gari. Allah ka kawo wa malam mafita a cikin lamarin da yake ciki a yanzu haka. To mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka za mu so mu ji ra'ayinka ko kuma comment ɗinka. dangane da halin da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi yake ciki a yanzu haka kafin mu samu wani labari da dumi-dumi mu sakan makashi a wannan tasha ta mai albarka to sai mun jika Allah ya tishe mu alkhairi baki daya. Bisalam a huta lafiya. Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.